A'a. Yaya Zaliha? Sannu ki da zuwa, ke ce a gidan namu? Kadalla gafara, sha sha sha masu gidan nake tambaya, ke ce mai gidan? Jahila, yanzu haka da ke aka haɗa baki, aka ƙwace wa yayarki miji. Ke me zai da ke? Sha sha sha dalla jibe ki. Ke, kin san Allah bai hijja? Wallahi, sai kin bar cikin gidan nan. ko ba kya ƙaunar Allah kalle ki ke wai ke ban da makin ci kwakwalwa me bashir zai da ke dibe ki fa ki gani dagajar dagajar da ke Allah dai yana gani ya kuma san cikin zuciyata biyayya nake yi wa iyayena da kuma biyayyar aure duk yanda kuka ɗauki magana ni dai ba haka yake aure na ba ke ke ni kiya gaya wannan magana sha sha sha to wallahi dan halakka fasa ni da ke a cikin gidan nan don ba zan goyi bayan ki ba wallahi bayan yayi ki zan bi kuma ni da ke za mu ɗaura ɗamara a cikin gidan nan wallahi ko halin kaka sai kin bar cikin gidan nan hello kin ga wallahi na dawo kawai dai eh ai wallahi cewa ne bari dan zo gidan dan watsa ruwa sannan sai yanzu in sami ki a alhamdulillah na yi wanka wallahi na yi kyau sosai dan na dawo sabon makar ina gaya miki eh ga ta tana tsaye kusa da ni amma kin san sai dai gani sai hangi don bayan da ta iya haka za ta gama kulafucin ta inda ni ne ta yi ta bari to ba matsala sai na zo Yauwa. Yaya? Dama dadi ya kira. Ya ce bai same ka waya ba. Ya ce min in ka fito in gaya maka ka kira shi. Eh, ya kira ni ban daga ba. Dadin ki ne? Na ce dadin ki ne? Dadin? Ni ya haifa. ni ya kamata rinka ce masa dadi ba ke ba kada in sake ji kin bude baki kin ce dadi dan ba ba babanki bane yaya gafara na dama maka yaya gafara na dama maka